bai ce musu da gaske ne ko wasa ba sai ci gaba da wa'azi bar rabbukum rabbus samawati wal ardi allazi fatarahunna wa ana ala zalikum min shahidi ubangijin ku shine wanda ya halitta sama da ƙasa kuma ni mai shaida ne kan wani shi da kansa shi kadai ce wa tallahi la aqidanna asnamakum da an tuwallu mudbiri sai na rurrusa kuma kanku bayan bakwa me ya faru ku haka yi lokacin da za su fita nazar nazar tamfin nujum fa qala inni saqim ce ba zan iya fita tare da ku ba ina cikin famar larura ba zan zauna tare da ku ba zan fita suka fita suka ba shi dama ya zo ya kama kuma kan rubuta fa ja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yasirun ya rurusa kuma kan sai guda ɗaya bane ya rafe fatanya sa. yayin da suka dawo man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min az-zalimin wanda yawa allolin wannan ta'addanci lalle az-zalimin a ah, sai aka ce to waye wannan ana ta bincike sai wadansu suka ce sami na fatan ya zukurhum yuqad lahu ibrahim mun ji wani saurayi shi kadai ne ke aibata su duk garin nan kaga su kadai ne musu sunansa ibrahim aka ce fatu bihi ala ayyunin nas la'allahum yashhadun a kawo shi wajen mutane kowa shi da tabar gazar da ya dabar ne da ya zo ya daddake mutane allolin su da yanzu suka ce an taru an da za bi hali sana ya ibrahim yanzu kai ne kai haka ga allolin mu sai ce ni bal falahu hum hada babban gashi nan ya rataye fatan ya auya shine yafi karfin ƙanana ya dudduke shi ni na ruwana babban ne gashi nan ƙaton nan ya fi su ƙarfi dai mu fasaluhum in kanu kuma su da aka bubbuge ku tambaye su da ba sai su yi magana ba su faɗi wanda ya dake su farar da ila amfus a wannan lokaci sai suka rinka muraja a junan ya za a yi ba ai gaskiya ne ai ba za su iya magana qalu innakum antum zalim suka rinka zargin junan su amma daga baya sai suka sun manuki su a laru sai aka sake mai su bata ba ya kuma da su fahimta ba amma nuki su a laru suka ce laqad alimta ma haula yantiqun ka san waɗannan ruwa sa magana dan me ka ce mu tambaye su yi bayani kai da kanka kai ka ya ka bari a gari yi bayani sai ce a fata buduna min dunillahi ma la ya shay'an wa la yadhurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min fala ta taqilun yanzu kwarin ran wanda ba Allah ba wanda ba zai cuce ko ba zai amfane ku ba tur da abin da kuke bota ba Allah ba ba za ku yi hankali ba ga ya riga ya kure su ai sai ku yi hankali to tun da riga an kure su sai duka duk wanda ka ya ce ai duka ba ya riga gaskiya ke yana da gaskiya ba sai kawo bayanin shi ba an ji da kuma sai kawo kan a wasu su ce har rikuhu wanzuru alihatakum in kuntum fa'ili ku kona su ku taimaki allolin ku inda gaske kuke yi dan uwanka annabi lut sun yi kadan tare da sai Allah ya taimake shi wa ja'alahu imaman linnas ya sanya shi ya zanto shugaba ga mutane wa yadibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa tammahunna qala Allah da kansa ce inni ja'iluka linnas imama zan sanya ka zanto shugaba ga mutane shugaba ga mutane kaga ta goma da ubangiji ya masa tun daga nan gidan duniya nan wa zahara ظهر ابراهيم salam lam لم يعدم التوحيد fi dhurriyyati ka rike wannan tarihin ka rubuta da tawadar zinare alƙalamin azurfa cewa tun da annabi ibrahim ya zo har ya zuwa yau ba taɓa yin wani zamani ba da babu tauhidi sai dai a samu ma'abutansa su zama kaɗan ko su yawa gwargwadon yadda da'awar tauhidin ta bunƙasa ko kuma ta rauni amma tauhidi ya ci gaba da wanzuwa ba taba neman sa an rasa kwata kwata ba tun da annabi ibrahim ya zo kafin sa an taba yin zamanin da babu tauhidin kan amma bayan sa tarihi ya nuna tauhidi bai taba gushewa ba har ya zo yau an gane ku saboda mai kama kala ta'ala kamar yadda Allah ce wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi asbihi allah yarji'un can cikin suratul zukhruf wa iz qala ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun annabi ibrahim yace da babansa da mutanensa ni na barrata daga abin da kuke bauta mu illa allazi fatarani fa innahu sayhadin sai dai wanda ya halitte ni shi kadai zan bauta mu ga barranta ga kuma bauta ya barranta daga dukkan abinda da mutane ke bautawa shine ke wakiltar bangaren la ilaha a cikin kalmar illa allazi fatarani sai wanda ya kage halitta ta shine ke wakilta bangare mai illa Allah fa innahu sayhadi lallazi sai da ni da haka sai Allah ya ce a ayata ta biyu baya wa ala ha kalimatan baqi sai annabi Ibrahim mai da wannan magana ta ta zanto kalma turariya guda daya mai wanzuwa fi akbihi a cikin zurriyarsa la'allahum yarji'un domin su koma zuwa gare su lokacin kankar tauhid din kalmar tauhid ce a ma'anance ba da furucin ta na zubin kalmomin la ilaha illallah muhammadu rasul la ilaha illallah ba a'a da zubin ma'anarta dan innani bara'un mimma ta'budu ya zama illallah illa allazi fataran la ilaha illa la ilaha illa illa allazi fatarani ya zama illallah da haka sai Allah ya waja'alaha kalimata sai mai da ita zama kalma daya ba ka ya tambayi cigaba gaba da tsorewa da wanzuwa duk yadda guguwa ta zo tana nan dai sai an samu masu tauhidi fi atabihi cikin zurriyar annabi Ibrahim la Allah zai zurin don su koma zuwa gare ka fa idza kana huwa al-imam fa nazkuru shay'an min ahwali wanda sai tunda annabi Ibrahim shine shugaba idan an kwatanta da waɗanda suke sun wuce baya cikin annabawa kafin zuwa manzon Allah to ai ya kamata mu ware dan wani abu min ahwalihi mu ambaci wani abu na halayensa la yastaghni muslimun an ma'rifatiha wanda ba wani musulmi da zai wadatu shi shi ba ruwansa ba sai ya san wannan ba fa na sai mu ci me zai faɗa abinda wahayi ya tabbatar fi sahih ya zo cikin sahih al-bukhari أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا ثلاث كذبات وكذبات annabi sallallahu alaihi wasallam ce annabi ibrahim alaihi salam wanda yake annabi ne bai yi ƙarya ba sai guda uku a rayuwarsa su ma idan kuka bi su sai ku yi ba ƙarya ba ne amma an sa musu ƙarya da baki ta jawusan don ta harshe kadai dan saboda a matsayin sa na babban mutum ko daidai wannan bai kamata yi ba wato ƙaryar irin ta su ce su manya amma mu inda mun muka yi abun ba ƙarya ba ne ba an gane ko ala haddi qawl qa'il a da yake cewa a menene sai abin nan abin nan hasratul abrar sayyi'atul muqarrabin hasratul abrar sayyi'atul muqarrabin wato abin da za a ce kyakkyawa ne ga waɗanda suke bayi masu da'a to in almuqarrabuna makusantan bayi suke to sai zama su kuskure ne a wajen su amma a wurin ga magalan mutane ba mai zane bane ba ba kuskure bane ba za mu gani manzo Allah ce sultaini fi zatillah ababai guda biyu dangane da haƙƙin Allah ne yayi abin da ya shafi ubangiji ne na farko kauluhu inni saqim dai cewa mutanen sa bani da lafiya lokacin da suka tara abinci suka ajiye a gumakan su ranar idin za su fita bayan gari su yi wata ibada su dawo zo su ci abincin kafin su dawo gumaka sun sa albarka suna son su da annabi ibrahim sai kita sai ya ce inni Ba bani da lafiya to shine malamai suka ce saqim ismul fa'il ne a in eh na sai a babin da sifa ce saqim kalmar saqim din nan tana daukar ma'anar ba ni da lafiya tana iya daukar ma'anar ni mai iya yin rashin lafiya ko da yanzu lafiya ta kalo amma a matsayina rashin lafiya na iya kama ni kila ta kama na da kila nan gaba na iya kama na abinda annabi Ibrahim ke nufi kenan amma sai ya yi ihamin kalmar ya isar da wata kalma da Sai ta ba su za su fahimci kamar baya da lafiya ne da haka bai samu fita tare da su ba shi ko yana nufin a'a rashin lafiya na iya kama ni a matsayina na dan adam allazi ta tarihi al awaridul basariya irin wanda ababen da ke kama dan kama dan adam sa iya kama shi na jin zafin rana na jin sanyin ruwa na jin kaza sa iya kama da haka yake ne to a matsayin sana annabi yayi wannan in ka magari mutum da ya bayyana ba amma a matsayin sana annabi wannan ba daidai bane shi yasa har annabi ya sa masa suna mai kizba ƙarya wa kaunuhu da fadin da yace bal fa lahu kabiruhum hadha ai wannan lokacin ya faɗa ne ba yana itikadin cewa wannan katon gunkin ne ya rarrace kananan ba kamar yadda muka faɗa da su a'a ya faɗa ne dan ya nuna musu wautar hankalinsu da ti bayan su dan su gane wannan babban ne ba zai iya bige wannan ba dan gunki bayan gunki an gane ko to waɗannan su ne karere guda biyu da manzo Allah ya ce fi zatillahi wannan duk ya tafi addinin Allah ne dan ya faɗi wannan dan ya rushe kan yanzu kuma ya faɗi wannan dan ya nuna musu wautar hankulan su wa wahidatu fi sha'ani sara karira ta uku ita ce wadda ya cikin sha'anin sara matar sa kina. fa innahu qadima arda dabbarin wa ma'usa ya wuce ta garin wani babban sarki azzalimi yana tare da matarsa Sara wa kanat ahsanan nas a lokacin Sara ta kasance ita ce mafi kyawun mutane gaba daya matar Annabi Ibrahim fa qala laha sayyidi dinta inna hadha al-jabbar in ya'lam annaki imra'ati yadlibuni alayki yace wannan azzalimin sarkin in ya gane ke matata ce zai kwace miki fa in sa'alaki fa akhbirihi annaki ukhti da in ya tambaye ki me dan nan kike da wannan sai kike ke yar uwata ce to ga ka'ida ba zai kwace wa mutum yar uwarsa bai yasa kan wata amma idan aka ce mata su zai iya kwace an gane ko fa uku ukhti fi islam ce yar uwata ce in kin faɗa ba ƙarya ce ba domin yar uwata ce a musulunci yar uwata ce a imani yanzu Allah wanda ba ku ƙarya ciki Ki ba ku san dukkan waɗannan ababai ne waɗanda suke zahiri in kama magarin mutum yi su ba ƙarya ne amma matsayinsu na annabawa ta ce ganin kamar wannan din ba zai zama ko da dai bai zama laifi ɗari bisa ɗari ba wato wani abu ne wanda yake ko auna da an yi abin da ba shi ba shine yafi dacewa fa inni la a'lamu fil ardi musliman musliman ghairi wa ghairi domin na ce ki fice yar wata ce ke yar wata ina nufin yar wata yar wata musulma dan ni da ban san wani musulmi ba a ban kasa in ba ni da ke ba ka ji fa a wannan lokacin waye ki ganin wace kun yawa in dai aka samu masu tauhidi ko yaya to sai su fara kira zuwa ga tauhidi duk za a ansa kiran Allah zai sanya albarka cikin da'awar abinda kawai ake bukata a yi kira kan ilimi kuma a yi kira da adalci kuma a yi kira da kyakkyawan niyya dan Allah ake kawai ba dan a yi tabar da za a more ba to sai kaga Allah ya sanya albarka cikin da'awa da zaran an yi kira da jahilci to ko ba za a samu ci gaban da'awa ba da zaran kuma an kauce wa kyakkyawan niyya to an shiga rudani Allah zai falamma dakhala ardahu ra'aha ba'du ahlul jabbar yayin da annabi ibrahim ya shiga kasar wannan sarki sai waɗansu daga cikin mabiya wannan sarki suka ga sara fa atahu sai suka zo suka bayar sarki labari fa shi da ya zo dauki labarin sai ce laqad qadima ardaka imra'atun la yanbaghi an takuna illa lak kai dan kai dade wata bata ta shigo kasar ka yau bata dace da kowa ba sai kai a duniya haka ko maganar mijin ba ba a yi <laughs> ba wanda za su da shi sai kai dama ce ba a mugun sarki sai mugun sala ilaiha sai annabi ibrahim ya sai wannan sarki ya aika saratu fa utiya biha sai aka zo da ita fa qama ibrahimu ila salat sai annabi ibrahim ya tashi yana sallah falamma dakhalat alayhi yayin da wannan mata ta shiga wurin sarkin lam yatamalat an basata yadahu ilaiha ya kasa mallakar kansa har sai da ya mika hannu zuwa gare ta zai kama ta fa qubidat yaduhu qabdatan shadida sai aka lankwasar da hannunsa lankwasarwa mai tsanani ya miƙar da hannun haka kawai sai ji kamar turo hannun aka yi ya makale haka lankwashewa mai tsanani fa qala laha sai ce da ita uduyi Allah an yuslika yadi ki roki Allah ya saki hannuna falakin Allah azarraki Allah azurraki yace na miki alkawali ba zan saba miki ba zan cutar da ke ba fa fa'alat sai ta roki Allah fa'ada sai hannun sai koma yadda yake fa'ada kai sai ya sake koma karo na biyu zai kama ta da hannun sa fa qubidat da ashadda a shadda min al alula sai aka sake makale hannun sa saboda makalewar da an gane ku fa qala laha mithla zalik ya sake cewa da ita ya addu'a irin yadda kai da zutu roki Allah cikin hannuna fa'ada ta roƙi Allah Allah ta su sai kuma ya sake dawowa karo na biyu fa qubidat yaduhu ashadda min al-qabdatayn al-ulatayn ulayayn ulayayn ya kamata ta idan ma an sa ulatayn to al-ulayayn ne yadda larabcin sai ke kila ba kuskuren bugo ne ke sai aka sake dankar hannunsa sama da danka ta farko da ta biyu fa uslikat yadu fa qala al-hayy sake cewa da ita udu illaha an yutlika yadi roki Allah ya saki hannuna walakin la ke fa kina da ubangiji a hannunki idan kin roƙa sai an samu ki kenan Allah azurraki ba zan cutar da ke ba fa Allah sai ta aikata karo da biyu fa da yadahu aka saki hannunsa wada allazi ja'a biha sai kirawo dan fadar da ya kawo masa labarin sa ta fa qala lahu yace innaka innama jita ne bi shaytan yace shaytan ka kawo mun ba dan adam ba ya zaka je ka kawo mun aljana ga shi da ne mutum ne mun hannu walam ta'tini bi insanin baka kawo mun dan adam ba fa akhrijha min ardi fitar da ita daga cikin kasata wa hajara har ma ya bata kuyanga ita ce hajara yace na baki wannan sai muke hidima fa kabala sai ta dawo gida wajen annabi ibrahim falamma ra'aha ibrahim yayin da annabi ibrahim ya ganta in sarafa wa qala laha mahyam qalat khaira kaffa allah yad al fajri wa akhdama sadima yayin da annabi ibrahim ya ganta in sarafa sai yi sallama daga cikin sallarsa fa qala yace da ita fa qala laha wato kamar kalma ce ta barka ta cikin dawo lafiya ga alama dai akwai albarka cikin tafiyar ba wani abin cutarwa qala sai khairan ai ba abin da ya faru sai alkhairi kaffa ila alfajir Allah ya rike hannun wannan fajiri bai samu damar taba ba wa akhdama qadima ga shariya ba da mai hidima ita ce hajara qala abu huraira ce fa tilka ummukum ya bani ma'is samai waccan fa ita ce babar yana faɗa waɗansu kabilun larabawa ke abu huraira wato yana nufin hajara ke wannan hadisin cikin bukari kenan wani bukhari annabi ibrahim lamma su ila anha qala hiya ukhti thumma raja ilaiha فقال لا تكذبي hadisi annabi ibrahim aka fara kira aka tambaye shi me da ka saka da wannan sai sai yar uwa ta ci sannan da annabi ibrahim ya je wannan magana sai koma wajen matarsa ya ce da ita kin ga faga abin da na faɗa kar ki je ki kare ta ne yace mata an gane ku la tukazzibi hadisi kar ki kare ta zance na fa inni akhbartuhum annaki ukhti na ba su labarin ke yar uwa ta ce wallahi ma alal ardi mu'minun ghairi wa a duniyar nan fa yanzu ba kowa a saman duniyar nan mummuni sai ni da ke fa arsala biha ilayhi fa qama ilayha fa qamat tatawaddu wa tusalli annabi ibrahim ya tura mata ta gojen sarki tunda ya ce sai ta je ita kuma da ta je ta tashi tana sallah an aje ta a dakin jiran baki kafin sarki ya zo ta tawadda sai alwala wa tusalli tana sallah faqalat allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulik tace ya Allah 'yan har na imani da kai da manzanka wa hasantu farji na kare farji na illa ala zawji sai ga mijina na la tusallit alayya yadal kafir kar ka daura hannun kafiri sai sai da wasu da imaninta da aqidarta da ta kamar yadda mummunai suke yin tawassuli da imanin da aqidarsu da tauhidinsu ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا يا الله من دي wani mai kira yana shelanta cewa ku yi imani sai muka imani da haka faga filin na zurfa na kai mana gafara saboda me saboda imani ya zama tawassuli da imani inda aka sami haɗin kan juna tsakanin tauhidin annabawa daidai ta wasili irin wanda suke yi da ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu saboda Tauhidin duk annabawa ne da suke tarayya a kai fa ghatta hatta rakaba bi arza al-ardh fa qalat allahumma in yamut yuqalu hiya qatlatuhu fa urtid ثم قام إليها فقام فقامت وتصلي لو كنت تقول في الله وانا ادعى tace la tusallit alayhi al kafir karka dora hannun kafiri akai na me faru fa qatta hatta rakata bi rijlihi al arda wannan sarki sai aka tanke shi har sai da ya rinka bugon kasa da kafarsa saboda damuwar da yake ciki fa qala sai allahumma in yamut ya allah idan fa kuma ka karbi ransa yanzu ya mutu a gabana a wurina yuqalu hiya qatlatu da haka za a ce kuma ni ne na kashe ni na kashe ni ce na kashe fa arsil ya ubangiji sake shi thumma qama ilaiha fa qama ta tawadda wa tusalli ya sace ta mata farmaki ta ruga tana alwala tana roƙon Allah tana sallah wa taqulu allahumma in kuntu amantu bika bi rasulik wa asantu farfi illa ala zawji fala tusallit alayya hadha hadha al-kafir kaji karo na biyu faqad tahalla rakata bi rijlihi karo na biyu faqalat allahumma in yamutu yuqalu hiya qatlatu fa ursil fi thaniyati aw thalithati faqala daga sai ce wallahi ma arsaltum ilayya illa shaytan ya je wurin yan fada sai ce kun kawo mun ne gumin aljana ne kawai ke dan ko kawo mun ba dan adam ba ce arji'uha kuma yadda ya la ibrahim zuwa ga mijinta ibrahim a zuwa ga dan wata ibrahim inda ya dauka dan wata wa tuha hajar ku ba ta kyautar baiwa ko ku yanga ita ce hajara faraga ila ibrahim sai su koma wajen annabi ibrahim fa qalat asha'urta inna allaha kabata al-kafira wa aqdama walida shin ka samu labari kafin in zo cewa ubangiji ya kame hannun wannan kafiri bai samu damar taba ni ba ga ma har ya bayar da hidima cewa bai wata su rinka mana hidima ita ce hajara wa kana alaihi salam fi ardil iraq wa ba'da ma jara alaihi ma jara ma wa ba'da ma jara alaihi min qawmihi ma jara hajar ila wannan duk labarin na annabi ibrahim ya kasance ne a iraki a inda ya zauna ke to yayin da abin da ya faru ya faru tsakanin shi da mutanensa sai ya hijira kuma ya koma sham da zama wasautarha ya mai da ita wurin zaman sa shine al-istisan mutum ya je wurin da ba mahaifarsa bai ci gaba da zama ila an ba ta fiha har zuwa lokacin da ya mutu a can wa atatu tara al-jariyata allati ataha al-jabbar kadima ta masu karamci hajara da aka ta kuyanga mai tsara kai da aka ba ta kuyanga hajara ita kuma sai ta bai wa annabi ibrahim cewa in yana so ya aura ko ya sadaka da ita fawaqaha annabi ibrahim kuma ya kusance ta fa waladat lahu isma'il alaihi salam sai ta haifa masa annabi isma'il alaihi salam fa sara daga baya sai sara kuma ta rinka kishi fa amarahu allah bi ibadiha anha sai Allah ya umarce shi da ya dauki hajara ne santar da ita daga inda sara take fa zahaba biha wa bibniha fa askanahuma fi makkah ya tafi da ita da yarta zuwa makka ya zauna da su a thumma ba'da zalika wahaba Allah lahu wa li Sarah Ishaq alaihi salam daga baya ita ma Sarah sai kuma aka bata da shi ne annabi Ishaq alaihi salam kama zakar Allah bisharat al mala'ikati lahu wa laha kamar yadda Allah an ambaci bisharat da mala'iku suka yi gare ta da kuma shi annabi Ibrahim wa min wara ishaq yaqub da kuma bayan cewa an sami ishaq kuma ishaq din za a yi fada yaqub ina wata an fahimta to a takaice dai waɗannan waɗansu bangarori ne na kesar annabi ibrahim alaihissalam salam kun ji daukewa da da mutanensa kuma asali ya zauna ne a kasar iraki daga baya kuma wato ainihin hijira zuwa ga baitul maqdis da zama aka dan samu tangarda tsakanin matansa guda biyu ta ka tsomanci shi hijira to maganar cewa an samu tangarda tsakanin su magana ta da ke bukatar ita ma ta samu hadisi zai tabbatar da ita kawarwayoyi wanda duk wannan ba zai iya yiwa ba a cikin wannan yaran dan ba an karba lokaci ya riga ya dan faro mu da haka sai mu dakata a nan gurin sai mako na gaba idan Allah ya kai mu abin da muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya kai mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum kafin a fara tambayoyi akwai yunkuri da kwamiti na dalibai na wasu bin Affan mai suna kwamiti na jam'iyyar Tilbir suke yi na kokarin tarban baki da ya zo ranar laraba domin halartar kaddamar da shari'a musulunci a nan jihar kano wato an tsara yadda za a tarbe su ta hanyar abin da shafa abinci da sauran al'amura an samu gwani da dama da wurare da dama da kuma mutane da kungiyoyi duk suna yi musulmanin sun yi tsari mai matukar kyau matuƙa kwarai da gaske duk sun yi bajet na abubuwan da za a saya kuma za a yi girki za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kuma musu alkawari ma a wannan kwanaki guda biyu talata da laraba wasu bin affan za a yi hutu kowane bangare mata da yara duk ba za su so ba don saboda su yi hidimar da abin da na abinci a nan da kuma motar da za ta jigila abincin daga nan wurin zuwa wurin taron da kuma bakin da kila ma idan suka zo za su kwana a nan wurin duk za mu share a zuwa mu shimfiɗa tabarmi yadda mutane za su samu wurin zama sauransu ah, da yadda ko da an sami yanke wutar lantarki tunda muna da janareta za mu tayar da janareta bayar da hasken wutar lantarki da sauransu insha Allah. to shine ɗaliban da suka tsara wannan din suke neman jama'a da su ba su tallafi wato don saboda kada abubuwan da ke hannunsu su kasa musu sun yi budget wanda zai kai kusan naira dubu sha bakwai zuwa sha takwas da sauransu da haka da Allah zama ke roƙon alfarma ga jama'a da su taimaka musu Allah ki ba da ikon taimakawa da haka za su zagaya da hulunan su don su karɓi wannan taimako a wurin jama'a yayin da mu kuma muke ci gaba da ansa tambayoyi Allah ki taimaka mai tambaya na farko abin da ke cewa annabi nuhu alaihi salam ya shekara hamsin yana wa'azi to wannan iyakacin shekarunsa kenan a duniya a inda ka ji karatun su sai ka san ba mu ce iyakacin shekarunsa kenan ba ba wanda ya san iyakacin shekarunsa shekarun wa'azi ne a hamsin shekarun wa'azi kawai qur'ani ya ambata shekara nawa ya kafin a tsoro shi an dasa qur'ani bai bayyana ba bayan an halaka da mutanen su shekara ya nawa ya a duniya kuma qur'ani da hadisi duk bai bayani ba shekarun wa'azi ne ma kawai hamsin. don ka tabbatar wato lalle an ba shi nasibi mai yawa na ke ruwa tambayar ta biyu kuma yake cewa wa ko waɗansu maganganu da suke cewa Fatima yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai ta mutu alhali tana fushi da sayyidina Abubakar gashi kuma an ce a wani hadisi da annabi yake cewa wato ah, duk wanda ya fusata Fatima to kamar ya fusata ni ne farko dai hadisi da annabi ke cewa fatima bangare ne nawa tsoka ce daga cikina wanda duk ya tuta ya muna na mata ya muna na mun abin da ya faranta mata kuma ya faranta min duk kuma abin da ya bakanta mata ya bakanta min wannan hadisi ne ingantacce babu ta cewa akai fatin ta ba amma kisa ko tarihin da ke cewa ta mutu tana fushi da sayyidina abubakar wannan kissar ƙarya ce ba gaskiya ba ce ba an gane ku kissa ce ta karya ba ta gaskiya hakika an samu da'in dan sa'in sa tsakanin sayyidina Abubakar Siddiq da Fatima wannan kuma ya faru ne wajen lokacin da annabi ya mutu zo tana neman gadon mahaifinta Abubakar kuma ya karanta mata hadisin da annabi ya faɗa da bakinsa sallallahu alaihi wasallam cewa su taron annabawa ba a cin gadon su duk abin da suka bari ya zama sarata ga al'umma ne to saboda kaga ita bata san wannan hadisin ba abubakar kuma yana sanar da wannan hadisi da ta nema sai ya hana ka to a wannan lokaci ta dan samu fushi da damuwa amma wannan duka da wannan damuwar da wannan fushin zuwa waɗansu watanni ne waɗansu malaman tarihin sun kididdige wata shida ne kuma aka samu sulhu sai da abubakar ku shekara biyu yana mulki da haka da ita da aliyu duk da suka yi fushi da shi daga baya sun huce sun ci gaba da mu'amala da shi ko fushin da suka yi da shi ba fushi bane na ba sai da shugabancinsa ba shi Ali bin Abi Talib yace halifancin da aka yi wa abokan na yadda dari bisa dari amma ina ganin na kai matsayin da za a tuntube ni kafin a yi a ba in ji labari a titi abinda Ali ya faɗa kuma daga baya ya zo ya masa mubaya kuma an ci gaba da zama haka ita Fatima daga baya kuma ta huce bayan ta gamsu dari bisa dari cewa lallai annabi ya faɗi wannan zance an ci gaba da zama amma shi'a ne suke sarkato irin waɗannan maganganun don su kawo rudani a cikin al'ummar musulunci. wannan tambayar sai ta sanatar da ni cewa a wannan shirye-shirye da ake na kokarin tabbatar da a musulunci a Kano muna da labarai daga majiya masu karfi na cewa dama da shi a kusan ba sa so ranar da za a kaddamar da shari'ar musulunci a jihar Zamfara sai da suka je suka yi zanga-zanga ba su yadda ba fa ba su tare su da arna da haka muke ce muku kafare da tuntuni ba ku yadda ba suka tare su da arna su ba su yadda a kaddamar da shari'ar musulunci ba su suke zanga-zanga a Zamfara ranar da za a yi shirye-shirye a musulunci ba dan komai ba wai dan a yi rudani kar tsarin ya karye kare shi nasara to a yanzu haka mun ji labarin waɗansu tsarin yan da suke shirin za su kawo wani rudani game da wannan abin da to amma mun tabbatar hukumomin tsaro za su ɗauki matakin da ya dace a kansu ba sai mutane kun ce ko ku ɗauki mataki a kansu ba ku kyale ku ga abin da za a yi da su lalle ma'aikatan tsaro ba za su kyale su ba tabbas ko ɗan su ɓata gari da suke neman su biya su wai su zanga-zanga irin wanda suke a gusau dan dai a samu ko da mutum ɗaya ne ya fito ya ce ba san shari'a a Kano to kaga bakin su ɗaya da su da yan kan a wannan bangaren wallahi duk wanda ya yi zanga-zanga ranar da za a yi shari'a ya ce dan shi ba ya san shari'a kar yi wata wata da shi da yan kan kafirai matsayin su ɗaya ya zama arne tsantsa in kuma shari'a ta zo ta kafa su gaba da zama to kuma malamai na tabbatar za su yi bayani dan a san matakin da za a dauka irin wannan arnan waɗanda suka yi ridda kuma kowa ya san hukuncin mai ridda ko mutum ya dawo musulunci ko kuma hukuncin ridda ya hau kansa wai dutsen da annabi nu aka tsaye da annabi zirga annabi nu kai yanzu haka yana nan ko baya nan wadansu malamai sun ce yana nan in yana nan me za ka yi masu lura za ka yi wajen ko me za ka yi yake cewa wannan bayan haka tambaya ta nan shine Allah ya bayyana yaran annabi Adam alaihi salam in kuma ya bayyana yaran menene yaran nasa a wannan mun faɗa tun darasin baya ina jin baka zo bane ka nemi kasafin da wuce a baya wannan yace menene abin da wannan aya take nufi innaka anta zarhum yudullu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara da hadisin kullu mauludin yuradu al fitra abinda wannan hadisi ke nufi a aya take nufi annabi nuhu na cewa duk wanda za su haifa za su haifi kafiri ne fajiri wanda zai kafirce mu Allah da haka yi rufe ruban a halakar da su gaba daya hadisin annabi da ke cewa kullum mauludin yulu da fitara dukkan maulid dukkan wanda za a haifa za a haife shi ne kan fitara bai ci da wannan ayar ba domin da aka ce za a haife shi kan fitara sai annabi ya ce fa abawahu yahawidanihi aw yunassidanihi aw yumajjisanihi ma'ana su ma waɗancan mutane ko da ɗan an haife shi kan fitara iyayen za su girgitar ta shi ya zama kashi da haka sai ka haɗa ayar da hadisin a haka ka huta ba cin karo da juna ina ga hankalin masu rubutu kada su rinka rubutu rubutu na walwala da ya rinka samun sakin karanta wanda ya ce kayi maganar ruwan tufa na to menene hakikanin maganar zulkar ne mukan ji wai san da aka yi ruwan tufa na wai shi ma bai mutu ba sabida tsayinsa a to wannan ba zulkar ne ne kai ma baka cikin sosai ba wata yi waje ne ake faɗa a wannan tatsuniyar wannan tatsuniyar ce kar maka a tsoron damar damu da wai yi waje ne saboda tsawon sama duk ruwan nan da aka yi shi alma'al wallan ta ya tsaya mata suna iya haifar baki da fari amma baya nisantuwa kamar ya wannan ban fahimci wannan tambayar ba mai tambayar da yana nan sai fito da ita fili ka ce tun daga lokacin annabi ibrahim har kawo yanzu sai an samu masu tauhidi to mutanen da ake kira ashabul fatara menene ashabul ashabul fatara to kai a fahimtar ka suwaye ashabul fatara kana daukan cewa mutanen suka rayu lokacin jahiliya kafin turo annabi sune ashabul fatara ba haka bane ka koma hadisai sosai da ayoyi a wannan lokacin akwai masu tauhidi kowa ya san su ga warqatu bin nawfal a wannan lokacin ya rayu amma yana kan tauhidi ga su kus ibn sa'ida al-ayadi shi ma lokacin jahiliya ya rayu kuma kowa sai na tauhidi kai hatta daga cikin mawakan jahiliya din waɗanda ake ganin fajirai ne a akwai da cikin maganganun su an samu magana ta tauhidi da yawan an samu maganganun tauhidi a cikin maganar su to wannan dai sune tambayoyin da ya samu ansar damar karantawa sauran kuma ko dan rubutun bai fito ba ko mu wayanci ma'anar su ba kun kusa da ba to akwai mai wani tambayar wadda suke da alaka da darasi wadda suke da alaka da darasi na ban ji ba eh yana matsayin saurayi idan an ce fata a cikin larabci wanda ya kai shekara sha biyar har zuwa arba'in don ana iya kiransa fata eh. ban ji ba eh ba ba wai ko kowane annabi ne sai da zama shekara arba'in aka aiko shi ba akwai dai da yawan su haka kuma waɗanda ba su kai shekara arba'in ba an aiko su annabawa an ba su annabta ga annabi haya tun yana dan karbi an bashi annabta tun yana dan karbi na'am wa alaikum salam ban ji ba halakar da mutanensa ai an umarce shi ya fita daga cikin garin Allah ta fa asir bi alika bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafi minkum ahad wa la yaltafi minkum ahad eh bayan ah, ya fita daga cikin garin ne a lokacin sham ya tafi dan tunne wurin hijirarsu yana fita daga garin ana halakar da garin yana maganar daidai lokacin da yake nan garin ai ba zamani sai suka yi da abin nan ba a wurin hijira suka haɗu ta iya yiwa bayan annabi ibrahim ya daɗe zuwa can ma sannan annabi lutsi ko annabi lutsi riga zuwa tartibin zamani dai na kisar qur'ani bai kawo ba cewa ga wanda ya fara shiga cikin kasar sham amma dai an nuna duk sun taru a can alaikum salam a darasin da ya gabata اها ايني بيان التوابع وين زمتي يا سعد قابل ذهابي ايه dukkan wanda ya sanya wa ɗansa wani suna da bai dace ba wanda da yana tsammanin suna ne dan wani annabi ko matar wani annabi kamar su zulai daga zulai sabu ne da ake cewa ita ce masu sarkin masara da annabi yusuf ke karkashin ta a ce zulai sabu a guda isra'iliya dai ba qur'ani bane ba hadisi ne. qur'ani bai amma sunan sunanta ba kuma hadisi ce bai faɗa ba haka a ce rafuwa ko a layya ko bilkisu da gidan zinari duk waɗannan ba ƙura ne ya faɗa ba hadisi ba duk isra'iliya cikin littafin halin kitabu ne wata na musu karka dauka to wannan abin da ya haifar da haka shine galibi a ƙasar hausa akwai mahaifar alƙur'ani da yawa aka koma su tafsiri da suke karanta littattafai irin wannan na isra'iliya da sun ga wannan sunan kawai sai su masa a kan ko an kira ya karɓi suna sai su ba musu sunan irin wannan tunda ya ga sunan a littafi wani su da cewa suna mai kyau ne ko mara kyau to akwai waɗanda suke wa musamman gargawa da kai qur'ani da su kuma suna da suke sama har akwai abin da sai a zaba wani kai izu sai a san yawa ya suna ya ci suna biyar Allah lantana wanda kuma ta ya kulu har akwai ta ya kulu ko kuma ya dawo da su to kaga har da su kawai ke horawa duk irin wannan suna idan an sa yanzu ya halitta a canja an gane ku ya halitta a canja juwairiya da sunan ta barra sai annabi ce wannan barra akwai tsarkake kai a ciki wato mai da sai ce ki sunan ki juwairiya wata zo ya sunan ki sunan ta afriya bisfat wato kaga mai sabo kenan ba annabi ce da sunan ki jamila <laughs> sallallahu alaihi sallam ba wani magana ta yi gina ban suna ko mai kace kai da yau sunan ka kaza shi kenan magana ka kai wa alaikum salam magana na Ibrahim eh ne siddiq gashi annabi ibrahim da kansa na cewa ba wani musulmai a yanzu dinnan daga ne sai ke hadisin bukhari haka ne ko ba haka wani ba ya riga ya wadace mu me muke bukatan mu shi da kansa ya jaddada ba mu ne muka yi istinbatin sa ballan lantana mai kuskuren istinbat da nassan hadisi yace ba wani musulmi da gani ta ke kuma yace ala wajhil ardi a kasar gaba daya to kaga shi da muke sa tartibu zamani mai riga kwalwa mai riga faruwar qur'ani bai kawo amma da dukkan sun haɗu daga baya a shafa ta iya yiwa bayan ya faɗi wannan maganar biyu daga bayan aka turo annabi lutu manzo shi kuma bai can garin sai dai yi bayan nan annabi ibrahim ya faɗi wannan maganar da wani zamani kaga har yanzu dai ba cin turo da juna ke amma lalle abin da annabi ibrahim ya faɗa gaskiya ne inda annabi ya tabbatar mana cikin hadisi da wa alaikum salam ta na'am a an ce dangane da ko da aka tara yanzu an samu naira dubu sha biyar da ɗari ɗaya da hamsin da biyar Allah ta kar alheri dubu sha biyar da ɗari biyar da hamsin da biyar Allah ta kar alheri haka waɗanda suka dafa kayan abinci suke ganin cewa za su iya kaiwa Usman bin Affan daga can a ɗaukar kai kuma shi ma duk ya halatta samarin su sun bayar da kansu warin an dafa kayan mutum ya dafa abincin rigar sai ya kawo nan gurin su kuma su har hada su sai su raba ga abin da ga waɗanda suke ba gidan bai yi yan kuma mutum ya gaji zai kai da kansa kuma dindu zai iya yi so muke da almuhim da ya yi ba lalle ba ne sai an yi da sunan mu ko da sunan usman rubin amfani wurin mu a yi ko da bai na aka yi amma idan aka nemi haɗin kan mu don a zo a yi kuma a tunai muke kuma mu bayar da wurin haɗin kan Allah ya ce mu. Wa alaikum salam. lafewa abu ne mai surgin fahimta abin da yake tambaya annabi nuhu ya ce da ɗansa ya gobe ya kan ma'ana rana zo mu tafi tare da kai daga can kuma waye Allah ce masa innahu laysa min ahlik bara cikin ahlinka daga biyu kai da kai tambaya ka fahimci me kake tambaya abun nan da ka fahimta shi ba sai na kara ma komai a kai ba ne Really? A to wanda suke ganin ba ɗansa ba ne? A to kuskure ne. Yan hana ko waɗanda suke ganin ba ɗansa ba ne kuskure ne. Shi abin da ruwan yi ta jan ayoyin da kuma za ta yi ta yin da ruwa. Ƙwaƙwar su ne ya sa ko ayoyin mutsure mutsure haka dai za a haɗu za a bada wahada mawuriya. a ba da sura na abin da hoton abin a takaice a turmusi don kuma mu koma mu shiga cikin turmusi ko ba haka ba Dan sa ne tabbas ba wai ɗa ne da za a yi ɗan wani ko ɗan sa ba akwai wanda suke irin wannan gangan sai azara ba shi ne ba akwai wanda suke irin wannan gangancin sai azara ba shi ne mahaifin annabi ibrahim ba wai babban sa ne dan gudun kasu dangantawa annabi a ce baban sai zama kafiri wai ba daidai bane Allah kuma riga ya faɗa yukur hayya min al yukur wa yukhrijul mayyita min al kuma Allah na kire da wanda ya so yana batar da wanda ya dama dan annabi Ibrahim mahaifinsa ya zama kafiri wannan bai rage darajar annabi Ibrahim a matsayin auren Allah ba haka annabi Nuhu dan kansa ya zama kafiri wannan bai rage matsayin annabi Nuhu a wajen Allah ta'ala ba amma faɗin sa cewa innahu laysa min ahlik baya cikin ahalinka ai ya faɗi dalilin da yasa baya cikin ahalinsa ba ya baya cikin ahalinka da ka haife shi ba ahalinka ma abuta imani wanda aka yi maka alkawari dan Allah ya alkawarin ya tsirar da waɗanda suke ahalinsa wa ahalaka illa man sabaqa alaihi alqawl ahalin anan gurin ahaliya ce ba ta wai zurriyar gidansa ba ahaliya ce ta wanda suka yi imani da kamar da aka ce alu fir'aun ba wai ƴaƴansa ba wanda suka bi su kan tafarkinsa wa laqad jaa ala fir'aun an-nuzur manzanni sun zo wa ala fir'aun iyalan gidan fir'aun ana nufin iyalan gidansa ko dukkan mutanensa dukkan mutanensa ala lut na nufin dukkan mutanensa da suka yi imani na ba dan gafa yanzu na wa alaikum salam Ai, mun ga takardar ba, sai ka faɗa da kanka. in ma na ganta to ban samu na karanta ta wakilin kai dogon rubutu ne duk takardar da ke safi sai ka gaba zai iya karanta sai ka faɗa tun daga ka zo da bakin ka menene a ce an yi sabani da wata aya da wata aya to ka bincika takarda anan sai ka faɗe su na jin suna da tsoro ne sai saman ba na'am bismillah

kai ba kai ne mai tambayar bane ba eh. a da ba magore sun yi zamani ɗaya ba ba mun ce sun hadu ba sun yi zamani ɗaya ba mu kore cewa sun yi zamani ɗaya ba annabi lutu da annabi ibrahim ba mu kore ba amma kissan da muke so mu faɗa maka yau ne suka haɗu da tahdid qur'ani bai faɗa ba ko abin da kuke cewa maganar annabi ibrahim cewa ba wani mutum musulmi da gani sai ta wannan hadisi ne ya zama kore amma bayan ya faɗi wannan magana daga bayan kuka tuna annabi lut wannan zai iya yiwa bayan ya faɗi wannan magana daga bayan mu turo annabi lut wannan zai iya yiwa amma mu ce wannan ya fi karo da wancan dafa za mu ci ina abin da nake so ku fahimta hadisin bukhari ga ya riga ya tabbatar kuma a matsayin annabi na wanda bai san gaibu ba ta iya a lokacin da ma akwai annabi lutsin an turo shi bai san an turo shi ba ya faɗa da ya faɗa kar yi ya gina dai akan me ya fi kan sanin sa to wannan zai iya yi ba na so ne mu samu kanmu cikin mutanen da duk koya maka ga waɗansu ayoyi sun ji karo da hadisi sai mu kare ta hadisin ko mu rushe amma mu samu wajen hinda za mu yi jami'i tsakanin ingantaccen hadisi da ayoyi don kar mu rushe ɗaya kanta ko mai tarjihin wani kan na'am daga kai shi kenan eh annabi Ismail ya yi ne Qur'ani bai faɗa ba ko ya ya ya ko suno ne ko me ne ba faɗa ba amma da duk masana tarihi suna danganta annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi cewa yana dangantuwa zuwa zuriyar gidan Ismail wa sallallahu wa sallam mubarak ala alaihi Muhammad wa ala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 a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma shine yammaci dai na shida ga watan takwas ɗin shekara ta dubu biyu miladiya dan ci gaba da karatun littafin mai albarka muktasaru siratin rasul sallallahu alaihi wa sallam na shek Muhammad ibn Abdul Wahhab wannan kuma shine darasi na uku a darasi na ɗaya da na biyu duka dai mukaddima ce ake ciki ta mai littafin a inda yake bayyana mana mahimmancin tarihi a rayuwar ɗan adam da kuma irin yadda alkur'ani mai girma ya ba da kulawarsa game da tarihin mutanen farko aka ya fara ɗan mukaddima ta taitacciya game da annabi adam alaihi salam a matsayinsa na uba da dukkan bani adam sannan kuma ya zo zai ambata mana wani sashi kaɗan na rayuwar annabi ibrahim alaihi salam ya kuma ɗan gutsura mana to lallai magana akan annabi ibrahim za ta cira ta zuwa ga magana akan ‘ya'yansa musamman annabi Ismail da kuma annabi Ishaq. Domin wanda za a yi magana a kansa cikin littafin shine manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka bin dangantakar sa ne Muhammad dan Abdullahi dan Abdul Muttalib dan Hashim dan Wani dan Wani har ya zuwa ga annabi Ismail. Wanda shi annabi Ismail ɗa ne ga annabi Ibrahim alaihi salam. shi yasa dukan wannan waɗanda ake ambata ɗinnan a yanzu kamar mukaddima ce da kin faɗa dangane da rayuwar manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gabar da zamu tashi yau a inda yake cewa wa fi sahihi an ibn Abbas qala lamma kana baina Ibrahim wa baina ahlihi ma kana wa Ummi Isma'il wa ومعه شنة فيها ma. ya tabbata a cikin sahih bukhari daga abdullahi dan abbas dan idan an ce fi sahih aka yi shiru ana nufin sahih bukhari dan la yutlaqu sahihu illa alayhi an ibn abbas an karbo daga abdullahi dan abbas kana yace lamma kana baina ibrahima wa baina alihi ma kana yayin da abin da ya kasance ya riga ya faru tsakanin annabi ibrahim da mutanensa abin da ya kasance na kiran da ya musu zuwa ga tauhidi lima ya ba da ya kira mahaifinsa ya kira abin nan ya fara kiran mahaifinsa ya abati lima ta abudu ma la yasma wala yubsiru wala an anka shay'a ya abati la ta'budu shaytan ya abati kaza kaza ya abati kaza kaza da irin ansar da mahaifinsa ya ba duk qur'ani ya ba da labari sannan kuma ya game kira zuwa ga mutanensa gaba daya ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون duk ya gama kiransu ya gama rusa gumakansu su kuma ga irin abin da suka yi masa na kaza da kaza da kaza da kaza duk bayan wannan abu ya kare na abin da ya faru tsakanin shi da mutanensa kharaja bi um, Isma'il wa ummi Isma'il sai annabi Ibrahim ya dauki ɗansa Isma'il tare da mahaifiyarsa ya fita tare da su ya fita daga garinsa wa ma'ahu shannatun fiha ma yana rataye da wata salka shanna salka fiha ma da ruwa ciki فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيجر لبنها على صبيها wannan ruwa da ya rataya imma akan abin hawan sa ya tafi da shi sai ya zanto shine abin da mahaifiyar annabi isma'il take sha ya bayar da dama nonon ta fitar da ruwa ko madara domin ɗan ta sha hatta kadima makka haka suka kasance suna tafiya har suka je makka fa wada'aha tahta dawhatin fawqa zamzam fi a'lal masjid lokacin da ya je maka a lokacin tana fili ba kowa a wurin ba komai daidai da ɗakin ka'aba ɗin sa ya riga ya rushe waɗansu ma suka ce babu shi gaba ɗaya amma akwai alamun wajen ne kawai fawadaha ta ta dauhati sai ya ajiye ita ya yi mata matsuguni karkashin wata katuwar bishiya idan an ce dauha bishiya kowace iri ta kanya ce ta ya ce ah, abin nan dalbejiya ce duk kowace irin bishiya ana kiranta mai dauha matukar babba ne sauka zamzam wannan itaciyar lokacin tana sama da inda rijiyar zanzan ta ci kafin a riga a tono zanzan din fi ahlal masjid sama da masallacin ka'aba wato kamar gurbin masallacin na nan ita wannan bishiyar tana dan tudu da shi daga gabas maso kudu walaysa bi makkah yawma idhin ahadun a wannan lokaci ba kowa a makka wa laysa biha ma a wannan lokacin makka babu ruwa wa wada indahuma jiraban fihi tamrun wa siqa'an fihi ma annabi ibrahim ya ajiye mata jirab shine kamar dan buhu haka ko sanko jirab shine duk abinda matafiyi ke zuba kayan sa ciki kayan guzurin mutan da ko menene dabino da ciku da sauran dan bai da haka da sauransu dan haka sai ya ajiye mata jirab wani ɗan ƙaramin buhu fihi tamrun ga dabino a ciki Wasu ka'an fihi ma ya kuma ajiye mata salka ga ruwa a ciki da siqa bi kasr sin da shanna dukkan su salka ce ta zuba ruwa wanda ake yi da fata jemammiyar fata a ɗaure ta yi dabaru don tara ruwa a cikinta summa kafa ibrahimu muntalikan sana'ar ibrahim ya yi kwana ya juya baya shine kafa ma'ana a adara kafahu ilaihima ya mika masu kayyarsa kenan shine kafa ya juya zai tafi mumtadikan yana mai tirata zai bar wajen mutum ya ɗauki matarsa da yaro jariri ya kai su dajin Allah fili ba kowa ya ajiye wani ɗan buhu kawai da dabino a ciki da wani yastar katin ruwa ya juya zai tafi fataliyatu ummu isma'il ummu isma'il sai ta bi shi falamma balagu kada'a yayin da ya isa wurin da ake kira kada wani wuri ne da ake kira kada a makka lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga makka ta nan ya shiga nadatu min wara'ihi sai ummu isma'il ta kira annabi ibrahim ta bayansa ya ibrahim aina tazhab wa tatrukuna bi hadha ko kuma a riwaya yace yatalabbatu idan an ce talabbatu mutumin da yake da nishi inda na kusa da mutuwa din nan saboda wahala kishirwa yana shaƙe sa haka kamar zai mutu fantalaqat sai ta tashi bata ga ta zama ba karahiyata an tanzura ilai dan ba ta son ta kalli ɗanta na cikin wannan halin har a ce ya tuka a gabanta wajadati safa aqraba jabalin ilaiha sai ta ga dutsen safa shine dutse mafi kusanci gare ta qamat sai ta tashi wastaqbalatil wadi tanzuru ta fuskanci filin wurin nan ta hanga nan ta hanga nan shine tanzuru hal tara ahadan shin za ta gano wani ne shin za ta hango wani mutum ne wanda zai taimake ta a halin da take ciki falam tara ahada ta ga kowa ba fa habatat min as-safa sai kuma ta sake tashi ta gangaro daga kan safa hatta idza balagatil wadi har yi zuwa lokacin da ta zo tsakiyar wannan fili rafa'at tarfa dir'iha sai ta ɗaga gefen zananta ko gefen rigarta asalin addir'u a larabci sulke na yaki amma sukan ce addir'u suna nufin doguwar riga da mata ke sawa irin wanda suke sauka har ƙasa sai a ce mata addir'u rafa'at tarfa dir'iha sai ta ɗaga gefen rigarta saboda idan rigar tana jan kasa kaga ba za su ji sauri ba amma in ta daga fa za ta fi damun sauri kenan bayan ta zo tsakiya sun masa'at sa'ayin insanin majhud sannan sai ta rinka sassarafa sassarafa ta mutumin mai mai kokari ko ka ce mutum mai gaggawa ko ka ce mutum mai sauri hatta jawazatul wadi hatta ketare wannan filin a haka sun ma'atatil marwa har ta ƙetare wannan kwazazzaban a haka sun ma'atatil marwa sannan ta zo kan dutsen marwa fa qamat alaiha ta tsaya akan dutsen marwa fa nazarat ta duba hal tara ahadan tana tunanin shin ta iya hango wani ne falam tara ahada bata samu damar hango kowa ba fa fa'alat zalika sab'a marrat ta aikata haka har bakwai qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce fa zalika sa'ayun nasi bainahuma wannan shine sa'ayi da mutane ke bainahuma ai baina safa wal marwa tsakanin safa da marwa ita ce farkon wanda ta fara yin sa'ayi sai ubangiji ta'ala ya sa mana ci cikin ibadar mu ta aikin hajji da umra mu mu sa'ayi ayyuhan nas inna allaha kataba alaikum sa'ya fas'au haka manzo Allah ce ya mutane Allah ya wajabta muku sa'ayi a aumara ka je aikin hajji ne dole sai kayi sa'ayi fas'au lalle ku yi sa'ayi kai kawo din da tirin kuma sai aka shar'anta mana mustahabbancin sassarafa bainal milainal akbarain tsakanin wannan ratar wurin da da shi ne wadi din zazzaban da ruwa ke bi lokacin da ta zo wajen ba ta daga gefen rigata ba ta wuce da gaggawa to shine dan ka je daidai wajen sa wajen sa yi kuma manzon Allah ya mustahabbantar maka kai sassarafa kai ma a wajen amma wannan sassarafa da za a yi yanzu wannan maza kadai ta shafa banda mata ko a aikin hajji ne ko a umara ne wannan har wala da ake yi ta shafi maza ne kadai banda mata kuma a daidai ratar wajen wanda bana tsammanin girman sa ya to in ma ya kai ba zai fi daga bangon nan zuwa wannan bangon ba sauran wurin zaka tafi ne tafiya a al'adance irin yadda ka saba tafiyar ka ta yau da gobe amma idan ka zo daidai wajen za ga an sa fitulo koraye a mafarar wurin da kuma karshen sa duk wucewar ka in za ka safa sai ka yi wannan sassarafa in ka zo wajen in kana kamarwa sai ka yi sassarafa in ka zo wajen mustahabi ne amma idan cunkoso ya yi yawa to ba yadda za ka iya sassarafa ina ma ka ga fili ban ta sassarafa a fita lafiya ake bukata a lokacin ba irin a ce ranar an dawo an kwana a muzdalifa an zo an yi jifa an rannan da za a yi wannan ai rannan ba magana su sarfa kuma sai dai da hali saboda ci kowar mutane ثم قالت لو ذهبت فنظرت fa فعل bayan ta je ta dawo ta je ta dawo sai ta ce ina bari dai in tafi mana wurin yaron nan in ga wani hali yake ciki ta anis sabiya tana nufin jaririnta fa zahabat fa nazarat fa iza huwa ala hali sai ta je ta duba sai ta gaina nan a halin da ta bar shi yana cikin halin tsananin kishirwa amma kuma gashi bai riga ya mutu ba ka annahu yanshagu lil mauti ka annahu yanshagu lil maut kai ka ce zai numfashin karshe ne na mutuwa shine annashu wato irin irin yunkurin numfashin nan da mutum ke yi da karfi wanda daga shi kila shi kenan falam takarra nafsuha zuciyarta bata kwanta mata ba fa sai ta ce law zahabtu la'alli uhissu ahada bari dai in sake komawa mai yi in in ji duriyar wani mutum fa zahabat fa sa'adat as-safa fa nazarat fa lam a ahada ta tafi ta je ta hau kansa fa ta duba bata ji tsuriyar kowa ba hatta atammat saba'a har sai da ta yi shauɗi bakwai tsakanin kaiwa da komowa so bakwai wanda muke yau a cikin aikin hajji ko umara Lauza zahabtu fa nazartu ma fa'al to bari in je in duba an ga wani hali yaron ke ciki fa idza hiya bi sautin sai kawai ta rinka jin wani irin sauti fa qalat sai ta ce agis in kana indaka khair sauti take ji bata ga mai sautin ba tace kawo agaji in har akwai alkhairi tare da kai ya kai mai wannan sauti fa iza bi sai ga jibril alaihi salam ya zo kala yace Abdullahi dan Abbas kenan fa kana bi aqibihi alal ardi sai ya buga kafarsa akan kasa kaga qala anan bi ma'ana fa'ala domin alƙawli na zuwa bi ma'ana fa'ala fa kana bi ahli bi aqibihi alal ardi sai ya buga kafarsa ko diddigensa akan kasa fambasatal ma'u sai ruwa ya fito fa zahabat ummu isma'il ummu isma'il ta garzaya ta tafi fa ja'alat tahfiru sai ta ci gaba da tonawa ko ruwan ya zo da yawa فقال abul القاسم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan yace yarhamullahu umma isma'il Allah ya dukan umma isma'il law tarakat zamzam da ta kyale zamzam da ya fara kullo wannan da kansa ba yana matsayin rijiya ba bata tona ba au qala law lam tazrif min al-ma' ko kuma yace ba dan ta kamfaci ruwan da kanta ba kanat zamzam ainan ma'ina da zamzam ta zama ruwa ne ido ne ga shi kawai ana ganin shi na tsartowa kamar kan famfo ba sai an bukaci rijiya da za a sa abin da za a tono shi ba amma zuwa da ta yi ta tono din nan sai ya zama sai an ɗebo kenan ina fatan kun fahimta kaga amfanin karanta tattaccen tarihi a waɗansu kisoshin da ba wannan ba aka yi lokacin da ta dawo kafar yaron ce inda yaron ke bugawa da kafarsa duduniyarsa sai me sai ruwan ya fito wannan kuma waɗansu suka ce a'a kawai ta dawo sai ta ji wato karar ruwa wai karar ruwa ne zam zam zam zam kullo kullo su daga cikin kasa kenan shi ne wannan da sauransu وفي حديثه وفي حديثه فجعلت تغرف الماء في سقائها sai ya zanto tana kamfata wannan ruwa tana zubawa a cikin mai salkarta kala fa sharibat wa arda'at waladaha sai ta sha kuma ta shayar da yaronta mama ya sha fa kala laha malak sai mala'ika ya ce da ita la ta khafi bai'a me kike zuba ruwa a salka karki ji tsoron sake tozalta ba ke ba tozalta kuma ai la ta khafi bai'a karki ji tsoron tozaltuwa fa inna ha huna baitan lillahi yabnihi hadha al-gulam wa abuhu a nan wajen akwai daki yana nan na Allah yanzu ba kya ganin duriyarsa ne wannan jaririn naki shi zai gina shi da mahaifinsa inna Allah la yudhi'u la yudhi'u ahla ubangiji ba zai tozaltar da zurriyar gidan wannan yaron ba wanda a cikin ta haddawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana al-baytu murtafa'an min al-ardi karrabiya a wannan lokacin ɗakin ka'aba ya zama kamar wani ɗan tudu ne da ya sha bamban da sauran ƙasa kan rabiya kamar ɗan tudu tudu shine rabiya kenan daga arrabuwa ne idan kana makanu murtafi annau amma ɗan tudu haka kamar na huda wanda aka tara ƙasa haka Ta atihi suyun galibi idan ambaliyar ruwa ko kuma wato kace korama ta kan zo masa fata akuzu an yaminihi wa shimalihi idan korama ta zo daidai wajen kamar za ta ture wannan ɗan tudun wanda shine alamun ɗakin Ka'aba sai ruwan ya baje wani ya bi dama wani ya bi hagu ba za ta ture wannan alamar ba fakanat kadhalika hatta marrat bihim rifqatun min zurhum مقبلين من طريق كدا فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ما لأهدنا بهذا الوادي وما فيه ما في كنن هكذا ga ruwa nan baya kafewa ba wani maganar sai kin zuba a sarka ruwan da duk lokacin da yake bukata zaki kan kisa tana cikin wannan hali ta yanzu ba ta samu ruwa ba amma akwai jin tsoron guzuri kuma zai me zai kare ta samu tabbas kuma cewa tunda Allah ya ce a ajiye su a wajen Allah ba zai so zanta su ba idan Allah ya so al'amari kuma sai ya sa masa sababi kafin dabino ya kai ga karewa me ya faru fakanar zalika tana nan a wannan hali yanzu ta samu ruwan sha tunda shi kadai ne matsalar ta hatta marrat bihim rifqatun min jurhum sai ga waɗansu ayari na matafiya rifqa abokanan tafiya wanda suke cikin gurub guda tunda galibi matafiyan da ko fatake irin na da tunda tafiya ce ta ba mota ko jirgi irin yanzu ba sai an haɗu gungu guda don jin tsoron mai barayi to sai ga waɗansu gungun matafiya min jurhum yan kabilar jurhum wanda sun taso daga kasar yaman za su tafi kasar sham fatauci wato suna yin tafiya ta wajen wata biyu ko wata uku idan suka taso daga garin su kafin su je kasar sham ka iya cewa dai mafi karancin lokaci da zaka basu shine wata biyu a kan raƙumi to kuma garin makka ta nan take bi ta wannan wadi din suke wucewa tsakanin dutse da dutse wannan wadi din kusa da ɗakin ka'aba nan ne wajen wucewa to sun zo muqbilina min tariqi kada sun biyo ta hanyar kada inda min Ibrahim ya fice lokacin da zai tafi tara'au ta'iran a'ifan sai suka hango wani tsuntsu wanda yake mabukacin ruwa ne baya iya rayuwa inda ba ruwa fakalu sai suka ce inna hadha ta'ir na yaduru alama wannan ruwan da ko wannan tsuntsun da yake kai kawo anan lalle akwai ruwa kusa da wajen nan to kaga wanda ana sannan adam ya ringa daukar izina dan ya gane abin da zai amfane shi kaga masu bincike irin na da kenan in kaga sun tsuka za a wajen to akwai ruwa dan shi baya rayuwa sai inda mai ruwa yake ke wannan tsuntsun yana yana kai kawo ne inda ruwa yake la haduna bi hadal wadi wa ma fihi ma mu ko mun saba da wannan wadi dan wurin wucewar mu ne shekara da shekaru ba mu taba sanin cewa akwai ruwa a nan ba fa arsalu jariyan sai suka aika wani wani yaron jari a cikin harshen larabci ana daukar shi da ma'anar wakili ana daukar shi da ma'anar wato laibara ko mai maka aiki na gida ko yaron gida fa arsalu jariyan aw jariyani sai suka tura bawa ɗaya ko bayi guda biyu don su je su binciko kai ko inda tsuntsun nan ke kai kawo ko ko hango mana ruwa a wajen fa izahum bilma sai kawai suka ga ruwa raja'u fa akhbaruhum sai suka zo suka baiwa sauran iyayen gidansu labari fa balu gaba ɗaya sai suka taho suka zo inda ruwan yake su duka wa qalu li ummi isma'il suka ce da ummi isma'il ata'zanina lana an nanzila indaki zaki ba mu izini biya da zango kusa da ke tun daga ruwa qalat na'am tace eh bismillah walakin la haqqa lakum fil ma sai dai wannan ruwan ba haƙƙin ku bane na ne kun yarda ku zo ku zauna alfarma a baku ku sha ku yi wanka ku yi duk abin da za ku yi amma ku kwana da sanin cewa albarkaci na kuka ci na wani ba na ku bane qalu na'am suka ce mun yadda qala ibn abbas ibn abbas yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa alfa zalika umma isma'il wa hiya tuhibbul uns sai hakan da aka yi ya kwantar da hankalin ummu Isma'il dan dama tana neman wa zai dauke mata kewa a ce mutum shi kadai daga ita sai jaririnta fa nazalu sai suka sauka wa arsalu ila ahlihim fa nazalu ma'ahum suka aikawa dangin su da duk suke waɗansu rare su ma suka zo kowa sai mai da wajen masaukin sa hatta idza kana biha ahlu abiyatin minhum har ya zuwa lokacin da waɗansu adadi na gidaje suka ginu a wannan wuri dukkansu daga kabilar Jurhum wanda mun ce asalinsu daga kasar Yaman ne wa shabbal gulamu sai yaron ya tasa har ya zama saurayi shine shabba idan an ce shaba kuma to ya tsufa kenan amma shabba ya zama saurayi kenan wa shabbal gulam sai yaron ya tasa ya zama saurayi wa ta'allama al-arabiyyata minhum ya larabci daga wurin su wa anfasahum wa ajabahum hina shabba wa anfasahum ya kayatar da su wa ajabahum ya burge su hina shabba lokacin da ya zama saurayi saboda su sun sha bamban da waɗanda mutanen da suka saba gani falamma adraka yayin da ya balaga zawajuhu imra'atan minhum sai suka aura masa mace a cikin su duk wannan labari fa da ake ciki har yanzu annabi Ibrahim bai zo ya ga me iyalansa suke ciki ba tun yaro yana karami har ya zama saurayi ya zama gwarzon namiji ya yi aure shi bai riga ya zo ya ji me yake ciki ba kuna. wa matat ummu isma'il a wannan zama na wannan wuri mahaifiyar annabi isma'il ta rasu wa ja'a ibrahim da ma tazawwaja isma'il annabi ibrahim ya zo bayan isma'il alaihi salam ya riga ya yi aure yusari'u tarikatahu ya zo ya dalle ko ajiyarsa ya ga me ke faruwa a wajen falam yajid isma'il sai bai sami annabi isma'il ba an dai nuna masa an ce inda isma'il kake nema ga gidansa nan fa sa'ala imra'atahu anhu sai tambaye matarsa ina mijin ke tafi fa kala tace kharaja yabtagi lana ya tafi domin ya nemo mana abinci Sun سألها عن an aishihim wa وهيئتهم ya tambaye su yadda rayuwarsu take da irin halin da suke ciki na wadata ko rashin sa fa qalat nahnu bishar eh, kai ai cikin matsalar rayuwa ta eh, ga wannan matar yar garari ce kenan ba kya boyewa nahnu fi dhiqin wa shidda kai muna cikin matsatsi muna cin kwakwa fashakat ilaihi sai ta wa annabi ibrahim koke koke cewa ga halin da muke ciki ai haka dai ake zama hakuri kawai ake kala sai annabi ibrahim ya ce fa iza jaa zawjuki ikra'i alayhi salam wa quli lahu yughayyiru atabata babi yace to idan mijinki ya zo ni ba zan jira ba har ya zo zan koma amma idan ya zo ki ce ina gaishe shi kuma ki ce na ce ya canja dokin kofar gidansa an san dokin kofa shine ataba duk wanda ya tashi a hausa dai sosai kuma ya san dai dokin kofa yaran zamani ne yanzu ba su san dokin kofa ba tunda ba a yi sosai gidajen zamani na suminti da idan ya zo ki ce ya canja dokin kofar gidansa a ba dandamali ba ne ba ba dandamali ba ne ba dandamali ya dan tudu ne ake a yi da bai a da ko a sa mako ba bai kai da kali girma ba a dokin kofa kuma daidai mashigar inda kyaure yake haka yake dan ana yin haka dan kan ruwa ya shiga gida adarki to wannan hausar wace ce ko <laughs> ala kulli halin da kun fahimci kuma ko ma menene فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من ahad lokacin da annabi Ismail ya zo kamar ya hango wani abu lallai kila wani bako ya zo gidan nan ko ya ga sawu ko ya ga wani abu dai daban wata alama sai ce shin wani ya zo muku ne qalat na'am ja'ana shaykhun ce wanda tije ya zo mana kaza wa kaza ga siffarsa kaza ga siffarsa kaza fa sa'alana anka fa akhbartu ya tambaye ni game da kai na ba shi labari wa sa'alani kaifa aishuna ya tambaye mu yaya rayuwar mu take fa akhbartuhu anna fi jahadin wa shidda na ba shi labarin muna cikin halin matsatsi da kuma tsanani kana sai yace fa hal awsaki bi shay ya miki wasiyar cewa ki fada mun wani abu qalat na'am tace eh amarani an aqra alayka salam wa yaqul ghayr atabata babik ya ce in ka zo in gaishe ka kuma ya ce lalle in canja dokin kofar ka canja dokin kofar gidanka kala za ka abi sai ce wannan dattijan da ke gani ai mahaifina ne wa kada amarani an ufari kake ya mun umarni in sake ki da haka ilhaki bi ahli ki tafi gidanku ai kun gane dokin kofar yanzu wato ga galibi da yana gane maganar babansa kenan saboda akwai tashakul da tashabu tsakanin zukata ko gashi bai girma a wajensa ba amma ya gane yaransa wato ya yi magana don annabawa an ba su hikima ya yi magana ta hikima mai hikima shi ke gane maganganun masu hikima ta hmm. tallaka sai ya sake ta wata zawaja min humum ra'atan ukura falabisa an hum ibrahimu ma sha Allah fakana li ahlihi inni mutari'un tarikati shi kenan annabi isma'il sai ya auri wata matar daban sabuwa daban annabi annabi Ibrahim ko na can garin da yake ya sake zama bargwadon yadda zai zauna a can Baitul Maqdis fa qala li alihi sannan yace da iyalinsa inni muttari'un tarikati zan je in sake leko ajiyata in ga me take ciki fa qala limra'atihi sai faja'a sai annabi Ibrahim ya zo fa qala limra'atihi aina Isma'il ya zo samu wannan matar kuma daban yace ke ina Isma'il qala zahaba yasid tace ya tafi ya faroto mana abin da zai faroto mana qalat sai ta ce ala tanzilu fa tat'am wa tashrab ba za ka sauka ba sauka a wurin mu mana ka samu dan abin da zaka ci ka samu dan abin da zaka sha kaga bambanci tsakanin watan da wannan dai ita watan ku lura da maganata da ya ce ina Ismail sai ta ce kharaja yabta gila da ya je ya nemo mana ya je ya kawo mun yanzu babu kenan <laughs> kuma yawan kawo ma namu ne wanda ba ku amma ita wannan sai ta ce zahaba yasid ya tafi don yin farauta ala ta fatataham wa tashrab ba za ka sauka ba ka dan samu kalaci da dan abin sha kala wa ma ta'amukum wa ma sharabukum menene abincin ku menene abin shan naku kala ta ce ta'amuna laham wa sharabuna alma abin da muke ci a gidan shine nama kuma abin da muke sha shine ruwa kala sai annabi ibrahim ya ce allahumma barik lahum fi ta'amihim wa sharabihim ya allah kai musu albarka cikin abincin su da abin shan su kala abdullahi da abu nace fa kala abul qasim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam barakatu da'awati ibrahim فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه واتو yace wannan albarka ce ta addu'ar annabi Ibrahim waɗannan dangin abinci guda biyu ba wanda zai samu kansa a halin rashi a wani wurin da ba makka ba fate sai ya neme su ya rasa ko dai ya rasa ɗaya daga cikin su ko ya rasa ɗaya daga ciki ya samu ɗaya bai samu ɗaya ba amma ga a makka ana cikin wannan kuma an same su gaba ɗaya a haɗe فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب يتي أديدي وأن lokaci. ko da kwaya ɗaya ba su da ita walau kana lahum habbun da'a lahum fihi inda a ce suna da dangin kayan abincin da yake na kwaya ne kamar gero ko masara ko alkama da shi ma yayi musu addu'a ciki wa sa'alaha an aishihim wa hayatihim to ya rayuwar ta ku take ta yau da gobe ya ya safar rayuwar take ciki fa kana sai ta ce nahnu bi khairin wa sa'a wallahi muna cikin alkhairi muna cikin yalwa wa asnat ala Allah ta yabi ubangiji ta Allah bisa ga baiwa da ya musu ita da mijinta Kala. sai annabi Ibrahim yace da ita idza jaa zawjuki faqra'i alayhi salam wa murihi yuthabbit atabata babi sai idan mijinki ya zo ki gaishe shi ki umarce shi cewa lalle ya rike dokin kofar gidansa ya tabbatar da wannan dokin kofar falamma jaa isma'il qala hal atakum min at da annabi Isma'il ya zo ce ya wani ya zo bana nan qalat na'am shaykhun hasanul hay'a ce wani dattijo mai kyawun kama mai kyawun sifa wa asnat alaihi ta yabi dattijan fa sa'alani ank ya zo ya tambaye ni game da kai fa akhbartuhu na bashi labari fa sa'alani kaifa aishuna ya tambaye ni dangane da halin rayuwar mu fa akhbartuhu anna bi khairin nace muna cikin alkhairi qala hal ausaki bi shay'in ita to ya miki wasiya da wani abu qalat na'am huwa yaqra'u alayka salam wa ya'muruka an tuthabbita atabata babik yace a gaishe ka kuma yace lalle ka kula da dokin kofar gidanka qala zaka abi yace ai babana ne wannan da ke gani wa anti al'ataba yace dokin kofar da aka ce in kula da shi in rike amarani an umsikaki ya umarni cewa lalle in rike ki kar in rabu da ki kar in sake ki ثم لبث عنهم ما شاء الله فقال لأهله إني مضطرئ تركتي فجاء فوافق إسماعيل يبري نبلا له تحت دوهة قريبا من زمزم annabi Ibrahim ya koma baitul ya sake zama tsawon lokacin da Allah ya kaddara zai zauna sannan ya sake cewa da iyalin gidansa zan je in leko ajiya ta sai ya zo fawafata Isma'il yabri nablan lahu tahta dawhatin qariban min zamzam sai ya dace daidai lokacin da ya zo annabi Ismail alaihi salam yana yana fere abin nan ko kace yana fike ko yana wasa mashinsa kusa a karkashin wata itaciya kusa da ruwan zanzan an gane ko domin annabul shine mai mashi wannan yake cewa walaysa bizi rumhin fa yata'ana ni bihi walaysa bi sayfin walaysa nabali annabul kenan wato amma kenan Idan wanda ake jefawa ko domin yaki ko domin farauta an gane ko sai ya same shi yana gyara shi yana fike shi kenan idan wannan mashi ya zanto sanda ce kamar yana gyara kotar kafin ya sa ruwan mashin idan wannan mashin ya zanto ruwan ne kenan yana koda shi dan yayi kaifi shi shine yabri din duk yana daukan ma'anan domin albaryu yana daukan wannan ma'anar guda biyu falamma ra'ahu qama ilayhi yayin da annabi Ismail ya ga mahaifinsa Ibrahim ya zo sai ya tashi ya zuwa gare shi sana'a falamma ra'ahu qama ilayhi fasana'a kama yasna'u alwalidu bil waladi wal waladu bil walid duka su so biyan sai suka yi irin yadda ɗa ke yi idan ya ga mahaifinsa irin yadda uba ke yi idan ya ga ɗansa ma'ana shi ya tarbe shi da girmawa domin mahaifinsa ne shi kuma ya tarbe shi da jin kai da jin tausayi da kuma bege domin ɗansa ne ثم قال يا إسماعيل سنيت يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر الله يا من أمرني مسمى قال فاصنع ما ما أمر ربك ما أمرك ربك النبي إسماعيل يقول تو سيك زرت da abin da Allah ya maka umarni kana wa tu'inuni ce zaka taimake ni in na faɗa ma قال وعينك يتي زنت مكيكا قال فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتا sai Allah ya mun umarni in gina masa gida a daidai in gina masa daki daidai nan wa tara ila akamatin murtafatin ko murtafiyatin alama haulaha sai nuna masa wani tarin kasa wanda ya dan tudu sama da sauran wuraren da ba nan ba yace a nan Allah ya ce a gina daki kana fa inda zalika rafa alqawaid min albayt a wannan lokaci sai suka fitar da foundation na gina dakin harsashin gini kenan isma'ilu ya'ti bil hijara wa ibrahimu yabni annabi isma'il yana ɗauko duwatsu don suna matsayin block annabi ibrahim kuma shine mai gina haka su biyun suka rinka ginawa wa isma'il yunawilu wani hijara annabi isma'il yana mikawa babansa dutse wa huma ne su biyun lokaci guda suna cewa rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim ya Allah ka karbi wannan aiki da muke domin ka ka karɓe shi daga gare mu lalle kai ne a sami mai sannan al'alimu ko masani kaga cikin wannan akwai wato darussa masu tarin yawa irin yadda tawakkali yake karfin tawakkalin ummu isma'il a ajiye ta a waje ba kowa ba mutum amma ta ce in dai Allah ne ya umarci ka mu tsaya to za mu tsaya ba komai karshe kuma sakamakon wannan tawakkalin sai ubangiji ta Allah ya mata wannan karamcin da ya mata sakamakon ta samu ruwan zanzam kai kawo din da ta yi aka shar'anta wannan kuma cikin ibadar aikin hajji da umara ga dukkan wanda ya je sai ya sa ayi duk wannan sakamakon tawakkalinta da bin umarnin mijinta da bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ga ashe idan uba ya ga da yana da mace wadda take ba mai kirki ba zai iya sa kai tsaye ya mai ya rabu da ita in kuma ya ga ta gari ce kuma kuma zai umarci cewa ne ya kula da ita kuma ya rike ta haka ake bukata kenan dan uba ya yi wa ɗansa gata bayan ya masa gata ana yaro ya yi masa gata kuma yana babban maman duk ɗaya ne ya kula da shi duk wannan yana nuna mana wato ainihin wannan ko da kwa iya cewa waɗansu kun masaloli don dirasa ta sira ba za mu iya istinbata hukunce hukunce ba irin yadda muke cikin qur'ani ko hadisi tunda a musamman tarihi in na wanda ya riga wuce ne kila ce ai wannan shar'u man qablana ne shar'u man qablana ko ba zai zama shar'u lana ba a to wannan kuma wata matsala ce da malamai suke tattauna a kai shar'u man qablana hal huwa shar'un lana wadan suka ce shar'un lana wadan suka ce gairu shar'in lana wadan suka ce a'a shar'u man qablana matukar an kawo shi a cikin shari'ar mu ana yaban aikin bisa ga cewa abu ne na gari kuma ba a samu nassin da ya ci da shi ba cikin shari'a mu ma shar'un lana ne amma in an samu nassin da ya ci karo da shi cikin shari'a mu shine lokacin sai zanto wancan nasu ne wannan namu ne kullun ja'alna minkum shir'atan wa min haja ala kulli hal malaka hadha akhiru hadisi bin abbas wannan shine karshen hadisin abdullahi dan abbas to me faru fasarat wilayatul baiti wa makkah li isma'il thumma li dhurriyyatihi min ba'dihi وانتشرت ذريته في الحجاز وكفروا وكانوا على الإسلام dini ibrahima wa isma'ila qurunan kafiratan malafi tofa sai kuma kula da ɗakin ka'aba ya zanto abu ne da ke hannun isma'il alaihi salam shugabancin makka ya zama abu ne da ke hannun annabi isma'il alaihi salam sun mal zurriyatihi min ba'dihi sannan abin ya koma hannun zurriyarsa bayan shuɗewarsa an gane ko wantasharat zurriyatuhu fil hijaz zurriyarsa suka yadu a ƙasar hijaz wa kasuru kuma suka yawaita wa kanu ala al-islam dini ibrahim wa isma'il dukkan su kuma sun kasance akan addinin musulunci wato addinin annabi ibrahim da addinin annabi isma'il qurunan kasira karni karni masu tsawo haka suka rayu kan addinin tauhidi millata ibrahim ke wa lam yazalu ala hatta kana fi duniya ad-dunya nasha'a fihim amru bin luhay فابتدع الشرك وغير دين إبراهيم وتأتي قصته إن شاء الله ما ليس هكا ذرية نن تمكة سكتك بعد زمان أكن توحيدي da musulunci addinin annabi Ibrahim addinin annabi Ismail karni mai tsawo ba su gushe haka har zuwa lokaci tsawoyi nisa na sha fihim Amr bin Lahayi sai wani mutum da kira Amr bin Lahayi ya taso cikin su fa da a shine mutumin da ya kago wa larabawa shirka larabawan makka in ba haka ba sun gino akan tauhidi saboda kaga wato sun dace da wuri na farko wuri wanda yake dama kusa da dakin ka'aba lalle dama ya kamata farkon abin da zai tofo a wajen shine mai tauhidi shirka ba kwace ba daga baya ta zo ke to dan saboda haka shi wannan Umar ibn fafta da a shirka shi ya kirkiro shirka wa gayyara dina Ibrahim ya canja fasali ga addinin da Annabi Ibrahim ya zo da shi duk ya rikita addinin ya hargitsa shi kuma galibin larabawa suka bi shi akan shirka wata ati qissatuhu insha Allah ita kissar fi amr ibn al-hayy za ta zo nan gaba cikin wannan littafin insha Allah dan ku ji shi farkon wanda ya fara kirkiro wa larabawa shirka kenan tun zo an gama da labarin annabi Ibrahim annabi Isma'il alaihi salam wato a a garin baitul garin baitul maqdis wato inda sham wato inda abin nan take yanzu da garin yaman sun daɗe suna matsayin birane tun kafin makka ta zo a gina ta ta zama wato gari sauransu sannan larabawan da suke makka din nan asalinsu a ce daga ina suka taso daga yaman ne suka taso domin kabilan jurhum ne wanda daga yaman suka taso suka zo nan gudan suka yi sansani daga ganin ruwa su suka mai da wajen ya zama gari a wadannan da yan kasuwa ne wucewa za su sauransu shikenan Allah ya kaddara suka mai da wajen ya zama gari kuma dukkan wani tariha tarihi da ake bawan farko wanda ya fara ginin ɗakin Ka'aba mu dai yanzu da magani a cikin wannan hadisi ingantacce farkon wanda ya fara ginin ɗakin Ka'aba da cikin bil adama shine wa annabi Ibrahim da dansa annabi Isma'il kuma shine abin da Qur'ani ya kawo kisar ko da ke Qur'ani bai tantance cewa shine farkon mai ginawa ba to amma dai za mu fahimci wannan karkashin wannan kisa da wannan hadisi domin in ma akwai wani wanda ya gina dai ba mu san shi ba kuma kafin mu tabbatar da shi dole sai mun samu mai hadisi ingantacce in ba mu samu ruwaya ba abu ne na gaibu da ya riga ya wuce sai mu kyalewa Allah cikin ilimin sa amma abin da ya bayyana gare mu ta farkan nassi annabi Ibrahim wa yarfa Ibrahim alqawaid min albayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim kuma daga nan za mu gane kuma wato ainihin a yadda mutanen Makka har zuwa yanzu suke cin albarkar addu'ar annabi Ibrahim don ba su suke noma abin da suke ci ba ya ce wa rizquhum min samarat amma suna da gona a maka duk kewayen maka babu gona amma idan ka je ba wani dangin kayan marmari a duniyan nan da ake sha ko inabi ko waye wanda babu shi a maka ka saye ka kuma a araha sama da kasar da ake noma shi duk wannan albarka ce ta addu'ar annabi ibrahim alaihi salam warzuquhum min as-samarati la'allahum yashkurun a cikin suratul baqara warzuqa ahlahu min as-samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir ahalin wannan gari ka arzuta su da dukkan dangin kayan ci amma waɗanda suka yi imani cikin su da Allah da ranar tashin kiyama sai Allah ce wa man kafara har wanda ya kafirce din shi ma za a dan bashi wa umattihu qalilan thumma tarhu ila azabin nar wa bisal masir wanda ya kafirce din ba inda yana maka zai dan samu zan dan jiyar da shi daɗin duniya kaɗan sannan karshe a tilasta shi zuwa ga shiga cikin azabar wuta Allah ya tsare mu wa ma ishaqa alaihi salam fa innahu bi sham wa dhurriyyatuhu hum banu isra'il war rum amma banu isra'il fa abuhum yaqub alaihi salam ibnu ishaq wa yaqub huwa isra'il yace amma annabi ishaq wanda yake shi ne kanin annabi Isma'il fa innahu bi sham shi yana can a sham baitul maqdis inda Falastin take yanzu ake tarjima dinnan da Yahudawa da Larabawa shi a can yake zaune tare da wa mahaifinsa annabi Ibrahim saboda galibi annabawa galibi sun rinka yin hijira ne idan sun bar garurukan zuwa wato baitul maqdis can ne matattarar laraba eh, eh, galibin annabawa ban ce duka ba amma galibi da yawa daga cikin annabawa nan suka rinka yin hijira kuma shi yasa wurin kansa ake kiransa al-ardul mubaraka an gane ku. wa awrasna al-qaum allazina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha ka gani saboda haka kasa ce mai albarka wa najjaynahu wa lutan إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الأرض المباركة إما سبب دوسي دكي تكنتا كوكما الأرض المباركة إما سبب تازمن توشيبيا متتراتا النباوة annabi ishaq ya tashi tare da ɗansa da mahaifinsa annabi ibrahim a can wa zurriyatuhu zurriyat shi annabi ishaq kun banu isra'il su ne ake kira banu isra'il wato kamar yadda larabawa ake danganta su zuwa ga isma'il shi kuma banu isra'il ana danganta su zuwa ga annabi ishaq war rum haka rumawa ma dukan su zurriyar gidan ishaq amma banu isra'il babuhum yaqub alaihi salam ibnu ishaq su banu isra'il babban kakansu shine shine yaqub wanda shi kuma yaqub dani na annabi ishaq wa yaqub wa isra'il shi yaqub shine ake kira isra'il din banu isra'il wato dukkan zuriyar da ke dangantuwa zuwa gidansa kenan wa amma rum fa abuhum is ibn ishaq amma su rumawa su shine is ibn ishaq shi ma dani na annabi ishaq wa mimma akrama Allah bihi ibrahim alayhi salam an Allah lam yab'ath ba'dahu nabiyyan illa min dhurriyyatihi كما قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب mala yace yana daga cikin abin da Allah ya karrama annabi Ibrahim da shi ubangiji bai turo waɗansu annabawa ba bayan shuɗewar annabi Ibrahim face suna dangantuwa ne zuwa gidan annabi Ibrahim din kama kala ta'ala kamar da Allah faɗa da kansa cikin alqur'ani wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wal kitab sai muka sanya annabta da littafi a cikin zurriyar shi annabi Ibrahim wa kullul anbiya'i war rusul min zurriyyati ishaq galibin dukkanin annabawa da manzanni suna dangantuwa ne zuwa ga gidan wa ishaq wa amma isma'il amma shi ko man qablahu min al الأنبياء kullu nabiyyin yub'athu ila قومه khassa وفضله الله على جميع الانبياء باشياء غير ذلك. يسي في ان محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله الى العالمين كافه. الله يتلو شي على العالمين غبا ديا دك دان ادم ده دك الجن دكان دان ادم دين دكي سرين دنيا دكان الجن دكي سرين دنيا ان تلو ان محمد زوا غري وكان قبله من قبله من الانبياء الحال ما ان سكر غاي في سكن النبوه kullu nabiyyin yub'athu ila qaumihi khassa kowane annabi ana turo shi zuwa ga mutanensa kadai imma gare shi kadai ko kabilarsa kadai wa faddalahu Allahu ala jami'il anbiya Allah ya fifita annabi Muhammad akan dukkanin annabawa bi ashiya da al'amurra gairi zalika banda ba waɗannan banda cewa shine aka turo zuwa ga duk duniya bayan ana turo kowane annabi zuwa ga mutane gari ɗaya ko kuma kabila ɗaya ko mutanensa kadai to shi annabi sallallahu alaihi wasallam an fifita shi da al'amura daban-daban waɗanda shi kadai aka wa wannan cikin annabawa an gane ku wa amma qissatu amr ibn luhay wa taghyirihi din ibrahim fa innahu nasha ala amrin azim min al-ma'ruf wa sadaqa wal hinsi ala umur ad-din yace in kana son kissar amr ibn luhay wanda muka ce shine farkon wanda ya fara sunnan shirka cikin larabawa da yadda ya canja addinin annabi Ibrahim ga yadda kissa take fa innahu nafa ala amrin azim ya tashi tun yana matashi kan al'amari mai girma min al-ma'ruf na hali na gari wa sadaka da yawan sadaka wal hirsa ala umur din da tsananin kwaɗayi bisa ga al'amura na addini fa habbahu an-nas hubban azima sai mutane suka so su so mai girma wa danu lahu li ajli zalik suka kaunace shi saboda hakan da yake na son addini hatta mallakuhu alaihim har suka sa shi ya zama kamar shine shugaban su ko sarkin su wa sara malika makka ya zanto kamar shine sarkin makka wa wilayatul bi yadi ya zanto cewa wilaya ta kula da dakin ka'aba ma an danka a hannunsa wa zannu annahu min akabir al ulama' irin yadda suka ga yana yawan son addini sai suka dauka yana cikin manyan malamai wa fadilul awliya yana cikin mafifitan waliyai thumma innahu safara ila sham ana nan wata rana sai tafi yawo kasar sham yawon bude ido al يعبدون الأوثان zalika wa zannahu hatta da ya gana bautar gumaka a can sai abin ya burge shi yi tsammanin gaskiya ne li'anna shama mahallin rusul kutub kuma abin da ya sa dauka abin gaskiya ne ya ga kasar shan matattara ce ta annabawa da haka sai dauka duk abin da ake a garin kenan da yardan annabawa ko wata koyarwa ce ta kasar annabawa falahum al fadilatu bizalika ala ahli al hijaz wa su kasar shan suna da falala ta wannan fuska na cewa wuri ne na annabawa wuri ne da aka saukar da tafai yana suna da falala a bisa ga mutanen hijaz da sauran waɗansu wurare faraja ila makkah وقدم معه بهبل وجعله في جوف الكعبة daga can ne yi oda na gunkin daki kira hubal ya zo kuma ya kimfa cikin dakin ka'aba wada'a ahala makka ta ila shirki billah ya kirayi mutanen maka cewa ga abin da ya gana ya kasar da take ta annabawa ce fa jabuhu suka ansa mata wa ahlul hijaz fi dinihim tab'un li ahli makka dukkan mutanen da suke tsibirin larabawa nan kuwa addinin su kawai suna bin abin da ake a makka ne in ana yin abu kaza to shi ne za su li'annahum wulatul bai da ana ga suna da falalan cewa su ne majibinta lamarin ɗakin ka'aba wa ahlul haram su ne ma'abuta wuri mai alfarma fatabi'ahum ahlul hijazi ala zalik sauran tsibirin larabawa duk sai suka mutanen makka kan shirka zannan annahul haq tsammanin su wannan abu shine gaskiya falam yazalu ala zalik حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين إبراهيم عليه السلام وإبطال ما أحدثه أمر بن لحي haka suka kasance a kai har zuwa lokacin da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da addinin annabi Ibrahim na tauhidi dan ya rusa abinda Amr ibn al din nan ya kago wa mutane na shirka to kaga anan gurin sai ne malamai suke faɗakarwa cewa duk yadda ka kai ga san addini to ka rinka karatu Dai idan baka karatu sai ka ɗauki abin da kake zaton shine addini kuma ka rike an fahimta ko sai ka ɗauki abin da kana zaton gaske ne sai ka rike kuma shi kenan sai ya zama mutum halaka kofar halaka biyu ce in ma san zuciya in ma jahil duk san addinin ka matukar baka karatu baka zuwa inda ake karatu to akwai ruhu cikin addinin ka kuma dole za ka gurguru fahimta cikin addinin ka za ka halatta ka haramta da yadda kake tsammani a zuciya ne kuma wata rana in ka ga wani shi ma yana addini ka inda na in ya burge ka sai kai kwafi din abin da ka ga yana yi ba ka san cewa shirbe bane ba irin yadda wannan amru bin nahi ya zo yi mutum ne ya tashi da san addini da himma ga kula da ɗakin ka'aba kazar kazar a share masallaci ayi wannan ayi wannan ga irin wannan sai ga ana abin da sauran